a ranar 14 ga watan nuwamban wannan shekarar ne dai wadin dokar ta ɓaci da aka kafa wa jihohin borno da yobe da kuma jihar adamawa ke kawo ƙarshe bisa doka dai shugaban ƙasa ne kaɗai kan bayyana dokar ta ɓaci ga duk wani yanki da aka samu rigingimu ko kuma tashe-tashen hankula wanda yake ci yake cinyewa bisa amincewar 'yan majalisun dokokin tarayya ganin cewa dokar ta ɓacin ya kawo ƙarshe kuma shugaba gullok jonathan na najeriya ya sake mika kudirin neman sabunta dokar ga 'yan majalisun tarayyan wanda kuma ya samu amincewar hakan tun a wancan lokacin 2013 ne dai gwamnatin tarayyar ta katse dukkanin wayoyin salula a jihohin uku da aka kafawa dokar ta bacin wadanda bisani aka dawo da na jihar Adamawa da Yobe sakamakon irin kiraye-kirayen da suka dinga yi wa gwamnatin tarayyan hakan yasa na nemi jin yadda 'yan jihar Borno suka ji cikin wannan wa'adi na dokar ta bacin da kuma irin abubuwan da suke bukata ganin cewa an sake sabunta wannan dokar ta bacin har na wasu wa'adin watanni shida masu zuwa honorable Muhammad Banga shine shugaban kwamitin yatsa labarai na majalisar dokokin jihar Borno a jihar Borno mun tsinci kanmu a cikin yanayi saboda sadarwa ya zama dole ah, muna samun damuwa sosai da matsi game da wannan abun wanda ya dame mu to mu muna kira dai ga gwamnati cewa tun da dai akwai guraren da aka samu zaman lafiya musamman ma a ce cikin birnin maiduguri kamata yi a duba wannan da idan basira ta a al'umma wannan gurin a ga cewa an buɗe kafafun sadarwa musamman wannan wayan to na baba keshi da muna tsayin yau wata shida a abubuwa da yake tafiya a cikin kasuwancinmu nan ya ja baya fiye da ba ma tsammani wasu daga cikinmu ba su da abin tun yau barantana na gobe gaba ɗaya wannan kan ba wanda bai shafa ba to tsayin wata shida har Allah ubangiji ya kai mu yawa ga sharan ƙara mana tsayin wata shida ba abin da zamu iya cewa gwamnati sai dai mu cewa gwamnati dan Allah dan annabi ta duba ta tallafa wa mutanen nan sunan abba bulama yawancin mu muna tallan kubewa da su a taraguwa bakin kasuwa shine muke samu muke kaya iyalinmu yaya rawa ta kasance ne cikin wannan tsawon watanni shida da aka yi kuma ga shi ana cikin wannan doka ta ɓaci dan mun karya kayan mu ne mu sayar sai mu ba iyalinmu da kuma kudin makaranta sana alhaji gamba ne a kam gaskiya gwamnati ya kamata ta duba a zaman ta mai adalci ma jama'a ta duba mana yadda muka yi kishi matasa maiduguri muka yi kishi muka kawo allah ya taimaka mana kawo zaman lafiya a cikin maiduguri kawai abin da dai muke fata gwamnati ta duba ta taimaka ta kawo mana network saboda kowa ya samu sana'an idan a yanzu kam yanzu ba mu da sana'a komai yanzu abincin da mutum zai samu ya ci ya kai iyalansa ma ya fi karfinsa